Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. shugaba buhari ya mika sunayen jakadun najeriya waɗanda ba ma'aikatan gwamnati ba ga majalisar dattawa wacce ita kuma tun farko ta kammala tsara hukumar kula da arewa maso gabas inda har ta sanya jihar filato ga sanata ali indome nan da ƙarshen wannan shekara da shi shugaban kasa zai rattaba hannu don a samu hukumar a notice gaba ɗaya ƙungiyar gwagwarmayar kwato matan cibok ta yi watsi da rida irin cewa fiye da mata ɗari ba sa son tsira daga boko haram fatima kaka yar ƙungiyar ce to duk wanda ya faɗi wannan magana da hannun shi a cikin ɗaukan yaran nan gwamnati ya kamata ta kama shi dole shi yana cikinsu shi boko haram ne gwamnatin kaduna ta ce ta soke kungiyar shi'a ta ilzazzaki ne ba mashabar shi'a ba sheikh karibullah ya ce fitina da suna addini a najeriya kan faro ne daga karamar kora sai ya girma ya girma ya yi faɗi ya zama gobara tukunna sannan kuma a zo ya za a yi ya za a yi kamar alƙiyama ta tashi a wannan lokaci yayin da matar gwamnan kebbi dr zainab bagudu ta kaddamar da yaki da cutar sankarar mama ita ko uwar gidan shugaba buhari ta sauka ne a birnin barasas don wani taro nasura da maili kayan amurka daga abuja najeriya Haka, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Farfesa Adamu Biki, jigo a ƙungiyar Masihiyan Najeriya wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa, da kuma shugabar ƙungiyar Musulmi ta taimaka ma mata da matasa, Amira atu Sufyan Ahmad, ga Farfesa Biki. Salamu alaikum. gaisuwa zuwa ga 'yan uwana maza da mata 'yan arewa kowane tun yin abin da ya ga dama domin ba wanda zai sa baki ya ce kai abin da kai ba daidai ba ne ke abin da kai ba daidai ba ne to ya kamata mu ɗauki matakai ni shi ne. a koyawa 'yan makaranta addinin ba wai ka mai da musulmi krista ba ko krista musulmi amma a san asalin wayannan addinin da ake da su kowa ya sani ya gane yadda wato in ka ga mutum musulmi ne ka gane abin da yasa yake musulmi kuma ba abin da zaka mishi ka hana shi haka ma krista ba abin da ake kenan ba ko kaɗan shi yasa rashin ganewa mu ke daɗa haɓaka yake daɗa haɓaka yake daɗa haɓaka a rasa abin da za a yi na zaman yau da kullum a tsakaninmu abun ma ya kai ga muna ta ganin tashe-tashen hankali a cikin majalisa inda muke begen su ne za su yi mana jagora su nuna mana abin da ya kamata a yi su faɗakar da mu su yi mana faɗa a yi dokoki da zai hana irin wayannan abubuwa a tsakanin mu a'a a maimakon wannan ana ta yin abubuwan da ba zai amfani jama'a ba wani zubin ma an kaga irin mutanen da ke cikin majalisa ba su fi a girga ba majalisa na sama da ɗari uku ga kila mutane ashirin ko arba'in ina sauran suka ce me suke yi da ba za a zauna a mai da hankali wajen yi mana dokoki da zai taimake mu ba yawanci ma ba su san abin da ya kamata yi don da zai tattauta wa jama'a a ƙasar nan ba har ya kai ga ana ta faɗe-faɗe game da ƙarin kuɗi da aka yi a budget na tsarin kuɗin shekara mai zuwa da na bana ɗin duk ya kawo ya dagule ga shi yanzu ana nan ana ta jayayya nan da can a ja wannan a ja wannan har a koyo wasu me zai sa haka ƙasar nan na bukatan ci gaba ta kowane fanni ƙasa nan na bukatan ci gaba ta kowane fanni in ka dubi lokacin da muka sami mulkin kai alif ɗari tara da sittin ya zuwa yau a gaskiya a gaskiya banda shaidan ci gaba na waɗansu tsirarru ɗaiɗaiɗai nan da can nan da can a ƙasa ita kanta ni ba zan ga wani abin da za mu ci mun yi muhimmi na nuna ci mu ba domin duk abin da ma muka gada daga hannun turawa duk mun tabarbare su muna nan muna ta rarrafawa ne yanzu mu yi kokarin ta da su babu jirgin sama babu jirgin ƙasa ga su nan hanyar motoci tun na independent su muke ta aiki har yanzu. Ita ma Amira Rabi'atu Sufyan Ahmad ta ce sai fa da zaman lafiya za a samu ci gaba. a kan abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin Najeriya kamar yadda Allah baraka wa ta'ala ya halitta mu kuma ya yi mu ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله تبارك وتعالى يقول umumin halittu ku maza da mata da ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban da dangogi daban-daban amma Allah ta baraka wa ta'ala ke dan mu san junanmu dan ka yarrabe ya san in ya ya murya kan bahaushe da sauransu. Yan uwa musulmi ya kamata mu miƙe mu ƙara ƙoƙari mu ga yadda mu ma za mu kwaikwayi irin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikatawa. Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana akan zuciya ya ce wa mai yu'min billahi ya hadi kalba duk wanda ya yi imani ga Allah to Allah sai ya shiryar da shi ma'ana Allah sai ya yi zuciyarsa domin ɗan uwa musulmi halakar zuciya shine halakar ɗan adam shine halakar aikin ɗan adam domin Allah ta baraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma yace na fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi kuma Allah ya jefa tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din kuma kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta Ba ka ɗan uwa musulmi duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya a zauna da dukkan wata halitta da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi a bayan ƙasa a zauna da ita lafiya. Allah ta tabaraka wa ta'ala da ya yi ta ya halicce ka shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa. Zuciya lafiyayya ita ce take tunanin shin ɗan uwana ya ci, shin ɗan uwana yana da sutura, shin ɗan uwana yana zaune lafiya kamar yadda nake zaune lafiya. Domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min alkhair lallai imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi to wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya ka so dukkan wani gida ya samu zaman lafiya kenan ashe ɗan adam ɗin da yake da mummunar zuciya ne wanda baya so a zauna lafiya Shi ne wanda yake kokarin ya tunkuɗa dukkan alkhairi daga ɗan uwansa sannan mu tsare harshen mu Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lallai ɗan adam ba zai buɗe baki yayi wata magana ba face a zance wannan magana akwai raƙai da asidu a tare da ita Allah muke roƙo a cikin rayuwar mu. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.